لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون kuma Yahudawa ba za su iya yaƙar ku suna dunƙula ba ya ku muminai sai dai a cikin alƙaryu waɗanda suke kewaye da ganuwa ko ta bayan katanga ba za su iya fuskantar ku ba saboda tsoronsu kuma a tsakaninsu maƙiya juna ne sosai saboda gabar da take tsakaninsu sai ka yi zaton duk kalmarsu ɗaya ce sahunsu ɗaya amma fa alal haƙiƙa zukatansu a rarrabe suke wannan rabuwa da saɓani da gaba saboda ba su da hankali ne domin da suna da hankali da sun san gaskiya kuma da sun bita ba za su yi saɓani a cikinta ba